Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan gidan bako TV barkaku da wannan lokaci barkamu da saduwa da kuwa daidai wannan lokaci yau ma mu da wasu zafafan kalamai ne da za kaya jin kara nishadantar da masoyinki ko kuma masoyiyarka da saƙon namu dai kamar kullum da muka sani da ku na soyayya ne da haka ma zan ku da wasu zafafan kalamai na san da kun ji su za ku yi farin ciki yadda ya kamata tun muna roƙon ku da wanda su yi saukara ba su dauri su danna mata kalmar zagonta ƙasa a rubuta mata jan rubutu da sunan kalmar saukara wanda kuma suka yi muna roƙon su da bidiyo ya burge su su danna mana lagi mun gode sai mu tafi zuwa da abin da muka zo muku. Assalamu alaikum zaga sarauniyar mata bayan gaisuwa mai ɗumbin tarin yawa tare da fatan kina cikin ƙoshin lafiya bayan haka Maryam a lokacin da na ga kyakkyawar fuskar ki daga kyakkyawar fuskarki sai na ji na kamu da wani tsanancin sanki ina fata ke ma za ki karɓi soyayya ta bayan haka maryam ki zamo ki zamo siminti in zamo bulo mu gina fadar masarautar soyayya ki zamo janareto in zamo Fetur mu haɗu mu ta da lantarkin ƙauna ki zama nono in zama fura mu haɗu a ƙwaryar soyayya a dama mu da ludayin masoya ki huta lafiya. Ki wadata zuciyata da farin ciki ki haskaka rayuwata da haskanki kulawarki a gare ni. kulawarki a gare ni ta musamman ce haka yasa nake jin kaina tamakar sarkin wata masarauta mafi girma da ƙarfin iko ke ce ƙaddarar da na jima ina tsimayin tarar da ita rayuwa ta zan kasance a duk inda kike zan tsaya a duk inda kika tsayar da ni ina son ki adadin sanda kalmomi ba za su iya siffantawa ba ina ji labarin soyayya ta makar tsuniya, amma yanzu bayan na hadu da ke na kaskata soyayya wata abu ce wadda ke da tasirin sanya farin ciki a cikin zuciya ina fata za ki kasance tare da ni domin zama maganin damuwa ta na tsawon rayuwa tun ranar da na fara ganin ki na ji a jikina wata rana hannuwanki za su zamo masharin hawaye na kuma za su kasance riƙe da ni na tsawon rayuwa zuciyarki za ta zamo makwancina na har abada na gode da irin kulawar da kike nuna min a kullum ina son ki sosai